Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa na cikin wannan gida na mai tarin albarka, barkan ku da wannan lokaci, fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. To kamar yadda muka saba kawo muka sirka manya-manya masu girma insha ga wani sirri shi ma mun kawo muku na tasirifi a musamman a wannan yanayi da muke ciki wannan hali na rayuwa to mun fi buƙatar sirrikan tasirifi insha Allahu yawwa kuma mun fi so idan muna ba da sirrika a dinga yi ana jarabawa e, insha Allahu eh, a dinga yi ana jarabawa yan uwa domin sai an jaraba ne ake samun sa'a kada ka jaraba na farko a sirin ka bai tashi ba ka katse daga nan a'a ka jaraba wani insha Allah watakila a nan rabon ka yake ba ka san da rabon ka yake ba to ka ci jaraba insha Allah wata rana za ka ga an dace ka samu makudan kuɗi ka fita daga cikin halin da kake ciki na'am to wannan sirri shi ma siri ne mai matukar karfin gaske mai girma sosai siri ne na tasirifi na samun kuɗi makudan kuɗi ba adadi su wannan kuɗi ba wanda za ka sa wai miliyan a goma ba ne ko miliyan ɗari ko miliyan nawa a su wannan ba wani aiki ba ne sirri ne wanda kawai za ka kwashi kuɗi ne masu makudan yawa ba tare da adadi ba eh, kuɗi masu yawa masu yawa sai dai kun ji sirrin za ku san yadda al'amarin yake to kafin mu je dai cikin sirrin kamar da na saba faɗa muku eh, ku danna mana alamar subscribe shine izini kuma ku danna alamar karrawa ta yadda daga zarar mun ɗaura sabon sirri za a dinga sanar da ku kai tsaye yawa ba tare da kun sha wata wahala ba a to kai tsaye a zaka ka samu abu na farko yawa kamar yadda zan muku bayani yanzu eh, kamar yadda kuke ganin wannan turare sunan shi shuhurul jinn shuhurul jinn gashi kun gani made in india ne original kuma kamar yadda na gaya muku cewa turarukan da muke faɗa to a duk turaren da za ka yi amfani da shi ka tabbatar cewa a dan indiya ne domin sun fi ƙarfi sosai yawa irin su binta sudan duka 'yan indiya aka fi so a yi amfani da su yawa to abu na farko kenan za ka samu wannan turare naka na shuhurul jin ka same shi mai kyau kenan yawa abu na biyu da za ka samu sai ka samu macijin ciki eh, ai kowa san macijin ciki irin wannan wanda ake shan maganinsa sai a yi kashinsa wanda yake fitowa daga cikin cikin mutum yawa to shi ake so ka samu yawa idan ka same shi sai ka wanke shi kada ka ga kazantar abin kawai ka fuskanci abin da za ka samu shine abu wanda ake so a muradi kenan to sai ka samu wannan macijin cikin naka ka wanke shi a barin ɗora muku hoton shi kungan shi yawa sai ka wanke shi ka wanke shi pes a bayan ka wanke shi sai ka ɗauke shi a ka saka a cikin ƙwarya ka samu ƙwarya babba mai kyau eh, sai ka saka shi a cikin ƙwarya sai ka ɗauko a samfur na kalan kuɗin da kake so idan kuɗin najeriya ko nijar ko america ko yan dubu dubu ko yan ɗari biyar ko wani kalan kuɗi kake so ka yi tasirifi da su sai ka ɗauko kalan samfur ɗin kuɗin guda ɗaya sai ka jefa a cikin ƙwaryar yawwa sai ka ɗauko wannan turaren naka na ruhul na shuhurin jin sai ka yayyafa a cikin ƙwaryar ka yayyafa shi sosai ka yayyafa shi ka tabbatar duka sun samu yawwa to bayan ka bayan ka yafa wannan turaren a cikin ƙwarya a sai ka samu faifai a wanda kuka sani wanda ake rufe ƙwarya da shi eh sai ka rufe ƙwaryar a yanda zaka shine sai ka ɗauki sai ka ajiye wannan ƙwaryar taka a afon ka ajiye ƙwaryar ka sai irin sha biyu na dare yayi karfe sha biyu na dare yawwa sai ka ɗauki wannan ƙwaryar taka da ka rufe da faifai ka ɗauke ta kada ka buɗe ta ka ɗauke ta sai ka je bayan gari ka samu gidan tururuwa babba eh ka samu gidan tururuwa babba sai ka ɗora wannan ƙwaryar akan gidan tururuwan ka ɗaura wannan ƙwaryar akan gidan tururuwan sai ka tsaya a nan a tsaye ka tsaya a nan a tsaye ƙwaryar tana gabanka ah, sai ka karanta ya ah, sai ka karanta ya sham harushal jinni ya sham harushal jinni ya sham harushal jinni haka zaka karanta shi kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya a kuma ana so kana karantawa kana zagaya kana ya sham harushal jinni ya sham ya kana karanta ya sham harushal jinni kana zagayar gidan tururuwan haka zaka yi kuma duk lokacin da ka ce ya sha maharushin jinni daya ka ja kafa daya sai ka ce kuɗi misali kana zagare gidan tururuwan kana cewa ya sha maharushin jinni kuɗi ya sha maharushin jinni kuɗi ya sha maharushin jinni kuɗi haka za ka dinga cewa har sai ka kammala adadin ka kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya to in dai kayan wannan sirri yadda na gaya maka kuma ka samu turare wanda na ce maka mai kyau na shan jin jini dinnan. Ah, kuma made in india wato dan india mai kyau original kamar da kuka gana nuna muku hoton shi a baya inda ka samu irin wannan to insha Allah kana cikin karanta wannan ah, suna wannan aljani zaka ga zaka ji iska ta zo ah, zaka ji iska ta zo tana tana kadawa to kada ka tsorata ba wai zaka ga komai bane ba abin da zaka gani amma dai wannan iskar da ta zo ana nuna maka cewa a abin da kake nema ne za ka samu yanzu yawa sai kawai kada ka damu kada ka ji wani komai ba abin da za ka gani na tsoro kuma ba a wani maganan da za a yi ma wani za ka tsorata illa kawai ka ci gaba da zaga gidan tururuwan kana karanta wannan sunan aljanin kana kiran kuɗi to kana cikin yin haka za ka ga ƙwariyar ta fara motsi ta fara motsi ta fara motsi to kuɗin na nan suna ta a bulbulwa daga cikinta kenan za ka ga ta cika da kuɗi to ko da ka ga ta cika da kuɗi kada ka daina karanta ka ci gaba da yi za ka ga kuɗin har sun cika ta har kuɗin ma sai sun fara zubowa daga cikin ƙwaryar a ta cika da kuɗi har su fara zuba a ƙasa to a kun ga kenan kuɗin ba adadi kuma za su ci gaba da fitowa ne ba za su daina fitowa ba har sai ka kammala adadin adadin a kiran wannan wuridin da kake yi na sunan aljanin da kake kira ba za su daina fitowa ba har sai ka kammala wannan wuridin kuma kai kuma kada ka tsaya ka ci gaba da har sai ka kammala adadin ka cip cip cip yawwa to shikenan in in wannan adadin ka cika shi shikenan kana kammala adadin zaka bi kudin sun daina zuba shikenan idan ka je da jaka ne yawa ya kamata ma ka je da jakarka ko akwati wadda za ka zubo kuɗin domin kuɗin ƙwaryar ba za ta ɗauke su ba yawa sai ka dauki ka ɗauki buhunka ko jakarka sai ka buɗe ka kwashe wannan kuɗin duka sai ka zuba su a ciki yawa sai ka ɗauko kuɗinka shikenan ka salin alin ka dawo ka dawo gidanka shikenan kuɗi sun zama naka to amma akwai wani sharaɗi eh kada ka ji tsoro gaji na ce sharaɗi abin da ake so shine zaka kasa wa'annan kuɗin kashi uku yawa za ka kasa su kashi uku kashi ɗaya a yawa kashi ɗaya za ka yi sadaka da shi ne kashi ɗaya za ka yi sadaka da shi ne kashi biyu kuma su ne naka ka tabbatar ka yi wannan abin domin shine sharaɗin wannan sirri za ka kasa kuɗin kashi uku ne kashi biyu su ne naka kashi ɗaya a shi za ka je ka ɗauke shi ka je ka yi sadaka da shi ba dole kuma sai ka yi sadaka tare wuri guda ba a ina nufin zuwa ɗaya za ka iya rarraba wa mutane eh, za ka iya yi kun ga wannan sirri ne mai sauki wanda ba wai aljani bane zai fito ya baka sharaɗin shi ya ce ka samu mai wani abu ko ka je a watakila zai faɗa ma abu mai wahalan yi to kada ka damu ka ji an ce kuma ka ba da kashi ɗaya cikin uku ai ina gaba abin damuwa ba ne ka samu makudan kuɗi kuma dan ka ba da kashi ɗaya ai ba laifi bane kuma kada ka manta sadaka kai eh sadaka kai saboda haka sai a kiyaye kuma a yi yanda na faɗa insha Allah duk wanda ya aikata wannan sirri zai tashi matukar ka samu turare mai kyau kuma ka samu wannan macijin cikin da na gaya muku insha Allah a daure a jaraba wannan sirri yan uwa sirri ne mai matukar karfi sosai zaka samu dan kuɗi mara adadi inda ka aikata wannan sirri kuma kamar yadda na gaya muku izinin wannan sirri shine ku danna mana alama subscribe ku danna alamar karrawa ta yadda da zarar mun daura wani sabon sirri za a dinga sanar da ku ba tare da kun sha wani wahala ba. insha Allah akwai wasu sarrafa masu karfi sosai kwanan nan da za mu zo muku da su za mu kawo muku sai ku tuntube mu insha Allah wai ku bi mu insha Allah za ku samu duka abin da kuke so kuma shi wannan turare na shahurin jinni duk wanda ke bukatan shi zai yi mun comments ko kuma ya duba sauran comments namu zai samu namba waya na sai ya mun magana ta wasa insha Allah zan yi wa wanda yake da wannan turare magana sai a faɗa mai farashin shi eh, sai ya mai delivery din shi ma'ana a tura mai shi yauwa ta yadda zai same shi cikin sauƙi insha Allah ba tare da an sha wahala ba kuma masu kiran mu a waya da Allah su yi haƙuri ba ma ɗaukan kira domin za su kira su ga mu ɗauka ba yawa kuma muna ga duk lokacin da muka ɗau bawa da namban mu a comment za mu gaya wa mutum cewa iya whatsapp kawai kada ba da kira ba amma kuma muna ganin wasu suna kira ba ma ɗauka gaskiya a yi haƙuri insha Allah idan lokacin ɗaukan kira za mu sanar da ku kuma lokaci zai zo wanda za mu fara muku aiki duk mai son wani aiki zai tuntube mu kuma za mu yi masa aikin shi ko da kuwa na tasirifi ne zai saya kayan haɗi ya turo mana mu kuma za mu yi masa a aikin shi ko kuma ya turo mana kuɗin da za mu sayi kayan aikin idan ba ya da shi a hannun shi mu kuma za mu masa aikin shi mu tura mai kuɗin shi har gida insha Allah to mun gode da ku kasance a cikin wannan channel ta mai tarin albarka sai kun ji mu da wasu sirrukan gobe insha Allah mun gode